الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للعالمين إذا تدوقد فضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤتي لمن صلى الثواب جزيلا أما بعد ينقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ترى وتر رمضان هجرة ببا أم ببا فمن جكاد النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida da watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani, wanda muke fatan Alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi a wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa so muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu baki ɗaya waɗanda suka rasu sannan waɗanda duk suke burin Allah ya ara masu wannan dama don su mai iyayensu haka Allah ya ba su wanda kuma har suka bar duniya ba su samu ba to kyakkyawan niyyar da suke da shi don su haka Allah ya ba su wannan ladan a muna cikin tafsirin alkur'ani jiya mun kai ƙarshen inna ma yuridu الشيطان أن يقع بينكم الأداوة a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون دام طورة آية تقبى الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله تعالى يتي وأطيعوا الله وبأن الله سبحانه وتعالى بيي مطلقا وأطيعوا الرسول سننك بمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بيي مطلقا وحذروا sannan ku yi taka tsantsan da saba musu fa in tawallaitu in kuka juya baya kuka bin Allah kuka kibin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ku sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yace annama ala rasulina babu abin da ke kan manzanmu wanda ya zama wajibi a kansa wato annama ala rasulina balagul mubin face ya isar da saƙon Allah isarwa mabayyaniya. Da aka ayar da muka kai ƙarshe jiya cewa fa hal antum muntahu ƙarshen mun ce istifham ne da ma'anan amru intahu da wato fa hal tahu na da ma'anan intahu ku hannu. Wannan yasa da sun ce wato jimla ce ta suna da ma'anan wato fi'ilu amri domin antum na Muftada ne da kaba sai zaman tu muntahuna ɗin da ma'anan tahu yanzu ya bada ma'anan fi'il amri to wa atiullaha ku bi Allah sai zaman tu wa harfu atfin ne akan jimla ta intahu da haka sai zaman a atiu fi'il amrin ne mabniyun ala hasbi nun litisalihi bi wawul jama'a wal fi mahalli raf'in fa'il Allahu lafzul jalala maqulun bihi mansubun wannan jallam ita ma wa huwa ma'tufun sannan wa rasula kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zamanto alwawu shi ma harfu atfin ne wa ati'u fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi ita ma jimla ce ma'tufun akan abin da ya gabata to ku bi Allah ku bi manzon Allah wannan cewa abi Allah a kawo shi haka da alif da lam ba tare da idafa ba gaba ɗaya su biyar ne a cikin alkur'ani wanda wannan gurin yana cikin na biyar ɗin waje na farko Allah ta'ala ya faɗa a suratul nisa'i yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani atiullaha ku bi Allah saboda Allah yana da istiqlal na abishi idan za a ba Allah subhanahu wa ta'ala 100 bisa ake bin sa sannan wa atiur rasula ku bi manzan Allah in za a bi manzon Allah ɗari bisa ɗari ake bin manzon Allah to wa ulil amri minku sai ba a ce wa a ulil amri minkum ba don ya nuna irin biyayyar da ake wa Allah da annabi ba irin wannan biyayyar ake wa shugabanni ba sannan Allah ya faɗa a waje na uku a cikin suratun nuri ya ce ƙul a Allah wa a rasu ka ce ku bi Allah ku bi manzan Allah fa in wallau in kuka juya baya fa inna ma alaihi ma hummila shi manzan Allah akwai abin da Allah ya ɗora mai na wajibin ya isar da saƙon Allah wa alaikun mahun miltu. Kuma akwai abin da aka ɗora muku na wajibi dole shi kun bi manzan Allah. Shi yasa Allah ya ce wa in tuɓi uhu, idan manzan Allah kuke bi ta hataru, annabi zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna. Allah ya ce wa ma'alar rasuli illal balagul gobe. Ba abin da ya zama wajibi akan annabi face ya isar da saƙon Allah mabayyane sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ya yi na amanu atiullaha wa atiur rasul wa la a a'malakum yace ku bi Allah sannan ku bi manzon Allah saboda rashin bin manzon Allah zai iya jawo duk aikin da kuka yi Allah subhanahu wata'ala ya lalata shi sannan Allah ya ƙara faɗa cewa wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa inna ma ala rasulina balagul mubin ku bi Allah ku bi manzon Allah idan kuka juya baya to shi annabi ba abinda Allah ya dora mai sai ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala to haka wannan wa atiullah a kawo lafzul dalala wa atiur rasula sannan a kawo alif da lam ana nufin annabin da aka sani to lafazin ar-rasulu ba a samun shi sai ya haɗa abubuwa guda hudu na farko sai an samu al-mursil wa ya aiko shi saboda girman kowane ɗan sako da aka aiko yana da alaƙa da girman wa ya aiko shi yanzu in aka ce maka ya na lokal gamma ya aiko ɗan sako zuwa gare ka sannan sai aka ce gwamnan jiha ya yi ya aiko ɗan saƙo ya taho wurinka. ka san girman ɗan saƙon ciyaman na local government ba daidai ke da girman ɗan saƙon da gwamna ya aiko ba ko to haka girman ɗan saƙon da gwamnatin jiha ta aiko ba daidai yake da girman ɗan saƙon da gwamnatin tarayya ta aiko ba to ina kuma a ce mai ɗungurin gunne wanda idan aka je magana girma kansa to an tsaya nan shine rafiqud darajati zul arshi mai daraja ta kololuwa wacce ta kai karshe shine Allah subhanahu wata'ala to gurgurdan sanin ka da girman Allah da Allah gurgurdan sanin girman dan sakon da shi Allah din ya aiko wannan yasa Allah ya buga stamp sai ya ce Muhammadur Rasulullah shi annabi Muhammad ko ka bi ko baka bi ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wannan title din ba zai canza ba yana nan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to shine wa ya aiko shi kaga muna da tabbas cewa Allah ne ya aiko manzan Allah wannan yasa a aiken da Allah ya wa annabi sai ya zamanto ba abubuwa waɗanda suke mai motsi ba masu motsi har abubuwan da suke mutaharrik wato jamidai sai da suka ba da shaida a kan cewa lalle manzon Allah Allah ne ya aiko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani balaraban kauye yana tafiya sai ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce wani abu ne mafi alheri sai ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ɗan sako ne daga wajen Allah sai ya ce wa manzan Allah wannan maganar da kake faɗa waye zai maka shaida a kanta sai manzan Allah ya ce ga wata bishiya can a bakin rafi za ta ba da shaida cewa ni ɗan sako ne daga wajen Allah sai manzan Allah ya ce to tun da haka ne to ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kire mutumin dan yana tsaye bishiyar nan ta yi gaba haka ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta bugo daga inda take ta janyo jiki daga bakin rafi ta zo ta tsaya gaban manzan Allah ta ce assalamu alaika ya rasulallah da ya ga haka sai ya ce ka ce mata ta koma sai manzan Allah ya ce bishiyar ta koma sai ya ga ta yi ta juya sai ya ce to ka bani dama in maka sujjada mana sai manzo Allah ya ce ai ba a kowa sujjada in ba Allah subhanahu wata'ala ba da haka shine busairi ke faɗa cikin alburda yana cewa ja'at li da'awatihi al da sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami annama satara sataran lima katabat furu'uha min badi'il khatt bil laqab to da haka kaga mun samu wanda ya aiko shi Allah ne shi da aka aiko shine ar-rasul ar shi shine al-muballighu kalamu mursilihi wanda yake isar da saƙon wanda ya aiko shi to sannan sai an samu risala saƙon da za a ba annabi saboda haka an ba manzon Allah al-Qur'ani da sunna sannan zuwa ga wa aka aiko shi Allah sai ya faɗa maka sai ci wa naka illa ta fatan nasi bashiran wani zira Allah bai aiko manzan Allah ba sai duk mutanen duniya to ba mutanen duniya ba hadda aljanin duniya annabin su ne yasa lokacin da yake da dare suna an aiko wa annabi invitation card na wa'azi a gayyace shi kuma annabi ya tashi ya je ya musu wa'azi ya karantar da su ya ainihin wato dawo to da haka shi yasa nan gurin dukkan wani wanda ya ce shi yana son manzan Allah da gaske to Allah ya turo annaba da shari'a ya faɗi ababen da ba su da kyau sai ya ce to fa hal antum muntahuna da ma'anan ku bari wajen barin tunda annabi ya karanta cewa ba kyau sai ya ce to wa atiullah ku bi Allah sannan wa atiur rasul ku bi manzon Allah sannan sai aka kawo wahazaru da haka malamai suka ce yayin da yake atsaf ne a nan gurin jimla ta wa atiullah akwai maf'ulun bihi shine lafzul jalala wa atiqur rasul akwai maf'ulun bihi shine ar-rasul da aka zo nan aka yi atsafi sai aka ce wa hazaruhu sai aka hazzafa maf'ulun bihi din wa hazaru ba a faɗa ba sai suka ce an hazzafa su ne saboda ka fahimci girma da matsala da nauyi na sabawa Allah da manzon Allah da aka suke takadirin wa hazaru mukhalafatuhuma an taklifi ku yi taka da sabawa Allah da manzon Allah a cikin abin da ya kallafa muku ya ce ku wannan duniyar da kake ganin ta gaba daya duk abin da ya rikita ta ya hana ta zaman lafiya fa asali sabawa Allah da sabawa annabawan Allah ne hana ta zaman lafiya fa shine to shi yasa zaka ga in ka koma cikin suratu ali imrana mukalla mu gani da yace ku yi taka da ya ce ku yi taka tsantsan ka ɗauka babu abin da zai faru idan mutane suka ci gaba da saɓawa Allah da manzan Allah Allah ya ɗora musu abu ya ce su suka ce ba za su ba aka ce su bari suka ƙi bari sannan aka ce su yi taka tsantsan suka ƙi taka tsantsan ɗin da akwai abin da zai biyo ba wannan ya sa a udu duka mun riga mun san waƙi'ar da ta faru sakamakon saɓawa manzan Allah Allah subhanahu wa ta’ala ya ba mu labari ya ce wani ƙarfi sadaka kuma Allah wa hada. Wani ƙarfi sadaka kuma Allah wa hada mu ita hutu na mulbirni, hajjá ila ta shi tuwa ta lada tuffi a kuma a kai tuffi ba a وعفيتم من بعد ما أردتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله a lokacin da aka je abdullahi bin jubair yana ba da labari hadisi cikin bukhari annabi ya ɗauki mutum hamsin ya ɗora kan dutse ya ce musu kaf ku gushe a nan gurin in mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu shi kenan da aka fara yaƙi sai suka ga ganima ta fara sakkowa da suka ga ganima ta fara sakkowa sai mutum arba'in cikin mutum hamsin sai suka sakko kafin su sakko sai da abdullahi bin jubair ya tuna musu ya ce kakkumanta da wasiyar da annabi ya mana cewa ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sauka daga kan dutsen nan mutum arba'in suka sakko. sai aka bar ainihin wato mutum goma akan wannan dutsen wannan sabawa umarnin da aka yi na mutum arba'in da suka sako aka bar mutum goma Allah sai ya hakaito abin da ya faru cikin surata Ali Imran ce wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi um bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafare da izinin Allah wanda tahussu kisa ne ba na wasa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a daidai lokacin fa, annabi yana fuskantar rindina ta wajen mutum dubu goma da mutanen da ba su wuce ɗari bakwai ba. Amma haka Allah ya ɗora musulmi akan waɗanda ba musulmi ba. Allah ya ce, hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni, na tanaza'atum fil amri, wa asaitum kuka saɓawa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. min ba ba'di ma arakum matu hibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima kaga da suna korawa sai aka dawo yanzu koro su ake suna kashewa sai suka dawo yanzu su ake kashewa Allah ta'ala Ya ce sun masarafa anhu sannan Allah sai ya juyo daga da su akan ku sai ya ce ya yi haka ne don ya jarrabe ku a ranan ne aka samu jarrabawar da sai da aka kashe mutum saba'in da biyu cikin al'ummar musulmi kuma asali abin da ya haifar da matsalar fa fitinar shine saba wa umarnin annabu da wasu suka yi ita ce ta haifar da wannan matsalar a wannan ranar shi yasa kaga Allah ya ce wa asaitu kuka sabawa annabi min ba'ad ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima a wannan ranar ne da aka kashe mutum saba'in da biyu a cikin al'umman musulmi har da baban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai gina Hamza a wannan ranar sai da musibar ta taɓa shi. A wannan ranar musibar wasu sun saba umarnin annabi sallallahu Alaihi wasallama har shi babban mai gida sai da musibar ta shafe shi. Saboda wasu sun saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka da aka zo ana yada labarin cewa a ranar ai hatta manzon Allah an kashe shi a matsayin sa na komanda jagora sai jikin wasu ya fara sanyi da jikin wasu ya fara sanyi cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama shikenan a ranan ne sai wato Abu Sufyan lokacin shi yake jagorantar waɗanda ba musulmi ba yana da kyau ku yi ƙoƙari da Allah wannan matsalar ku shawo kanta saboda abin yana ɗaukar hankali na ƙwaran gaskiyar gaske a yi ƙoƙari a matsaya guda ɗaya ne akan wannan abu saboda haka sai ya zamanto a abu safiyan shi yake jagorantar waɗanda ba ɓangaren musulmi shi yake jagorantar su to a ranar ne da ya zo don ya tabbatar da cewa manzan Allah yana da rai ko ya koma zuwa ga Allah sai ce a fikun Muhammad a cikin ku akwai annabi Muhammad a fikun Ibn Abi Quhafa akai shiru a fikun Ibn Al-Khattab akai shiru sai ce to duk waɗannan sun mutu inda wani yana da rai da wani ya amsa kuma lokacin da aka ce a Muhammad manzan Allah ya ce la tujibuhu kakku ba shi amsa da aka sake cewa a fikun Ibrahim katta annabi ya ce ku kyare shi kawai wanda ya ba shi amsa to lokacin da ya ce dukkan waɗannan sun mutu da wani na da rai da sun ba da amsa da lokacin ne umar ya kasa haƙuri sai ya ce ƙarya kake maƙiyin Allah manzan Allah yana nan kuma abin da zai baƙanta maka rai zai dawwama sai ya ɗago kai sai yake cewa u'ul hubal gunkin hubal ya samu nasara to lokacin ne sai manzon Allah ya yanzu kan ajibu ku ba shi amsa sai suka ce me za mu ci Allahu a'ala wa ajal sai suka ce lana uzza wala uzza lakum annabi ya ƙara cewa ku ba shi amsa suka ce me za su fi manzo Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum to amma akibar abin da ya faru shine sa'a umarnin annabi to yanzu don Allah mu yi wa kan ma'adalci muna al'umman musulmi tsakaninmu da Allah wa'inda suka bubun annabi ne suka fi yawa a cikinmu ko wa'inda suka saba ma annabi ne suka fi yawa ashe duk abin da muka gani na ukuba in annabi yana cikin al'umma shine kumandanta, ɗaliban su ne sahabbai a sallah ne liman su ne mamu ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamidahu su kuma su ce rabbana wa lakal kalam. a fita ya ba da umarni ɗaya su saba a samu matsalar da wannan umarnin yana iya sawa a kashe mutum saba'in da biyu a cikinsu shi ma matsalar ta same shi da Allah yanzu da muke taho magama da umarnin annabi ashe da abin da muka gani na ukuba wallahi tallahi Allah raga mani Allah raga mana yasa na faɗi wata magana Allah ya kiyaye amma ba fata nake ba kuma amma haka sunnan Allah take zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai taba canzawa mutane ni'ima sai idan mutanen sun canza yau wasu bayan Allah da saka zo guri na muka yi doguwar magana daga ƙarshe sai na ce musu a tsarin Allah na ba zai canza wa mutane ba sai sun canza na ce kun ga su tunubin nan da kuke zagi yanzu na ce ba mamaki nan gaba ka bi hotunsa a jikin kuɗi a matsayin 'yan mazan jiyan da sanwa Najeriya abinda ba za a mata manta da su kuna mamaki ko? eh? <laughs> kuna mamaki ku? to to shi ne sai na ce musu yanzu waɗanda ake ganin 'yan mazan jiya ne sun wa Najeriya abinda ba za a taɓa mantawa da shi ba su saddauna. Na ce ku je ku bincika lokacin su saddauna suna da yadda ake zagin waɗannan su ma ake zagin Ku tambayi duk wanda shekaru ya ja, za ku ga yadda ake zagin wa'incan a wancan lokacin su ma haka ake zagin su sai bayan da ba su ne sannan aka gane cewa sun yi abin kware saboda haka wa bididdiha ta tamayyazul ashiyawu sai da kishiyan abu ne sannan kake gane bambanci tsakanin wannan da wannan kuma duk abin da yake kawowa mutane ba sa kallon miyagun nasa aikin yana da alaƙa wajen kullum wani irin nau'in shugabanni za su ci gaba da samu. Dama Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa ƙarƙashin Ƙul huwa al-ƙadiru ala an ya basa alaikum azabun mai. Ƙul huwa al-ƙadiru ala an ya ba'ata alaikum azabun min sauƙiƙun au min zahti arzurikun. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هذا الله تعالى يتي قل كتي مسو هو القادر الله كدئيكو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إن ya ما dama مكو بلائي muku bala'i daga sama daga cikin tafsirin da Abdullah dan Abbas ya faɗa ya ce azaban min fauƙikum Allah in ya ga dama ya turo muku azaba ta hanyar shugabanninku. Dalla, ai wani shugaban, na rantse da Allah da ka tsaya ka kalle shi ƙuri, ka san wallahi bai cancanci ya shugabanci mutane ba in ba mutane sun ma Allah wani abu. Tsakaninku da Allah haka ne kowa haka ba. Eh? to kuna fama da abin da za a ci a ja sai kawai wani ya tafi ya ci yayo odar macizai wai za a fara kiwon macizai a da sannan shi ma macijin da aka yi oda in ya sare ka sai an sake tafiya an yi odar maganin shi maimakon <laughs> sanda za a yi odar macijin a yi oda haɗe da maganin in ya sare ta sai a ce a'a to yanzu in ya sare ka ma shi kansa maganin sai an tafi oda tukunna kafin a samu magani saboda haka wannan tana daga cikin abin da yake haƙiƙa zahira shi yasa ku nan Allah ai a kayan siyakin kayan maye ne ya hana ya ce mu bari yanzu kalubale ne ga duk wanda ya ce yayi imani da Allah shi musulmi inda Allah ya faɗa maka illar kayan maye babu kyau sai yace maka to wa atiqullaha wa atiqur rasula wahazaru to ku yi taka tsantsan saba musu akan abin da suka dora muku suka ce ku yi to fa in tawallaitu in kuka juya baya shine a arattum an limtisali kuka bijire kuka bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa alamun ku sani annama ala rasulina balagul mubin ba abin da ke kan annaba na wajibi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon Allah shine kawai abinda Allah madaukakin sarki ya dora masa da haka sai aka kawo fa'u dinnan fa isti'nafin ne sabon zance kuma Allah ya fara mabni na al e ilamu fi'il amrin ne mabni ala hasfin nuri littisalihi biwawul jama'a وواو الجماعة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الدم على السكون في محل رفع فاعل لا فاعلموا وسني أنما أنما من فدامن كافة ومكفوفة عن الأمل على رسولنا على حرف جر رسول اسم مجرور بعلى وهو مضاف لا مضاف شبه جملة على رسولنا متعلق بخبر محذوف daka ar-rasulu sai zamanto ala rasulina balagu sai zamanto wato mubtada mu'akhkharun wa huwa manqul sai zamanto wantan mubin shine na sifa ta manzon Allah isar da sakon da annabi a fili yayi shi ba koyi ba daka jumla ta ala rasulina balagul mubin sadda masadda maqulai fa'lamu wannan shine domin fi'ilin ilamu a nan gurin yana buƙatar makulin bihi guda biyu amma lokacin da ya zamanto ala rasulun balagur min wannan jimla ta suna ita ce sadda masadda makulai guda biyu to a wannan bangaren da ya ce fa'alamu annama ala rasulina shi Allah da ya ce ku sani shi manzan Allah wajibin da ke kansa ya da saƙon Allah to ka gane duk mai wa'azi in dai ba gwamnati muka kafa ba shine sai mu amfani da dama biyu mu wa'azi in ka ji daga mataki na nasiha sai a tafi wani matakin ko kuwa tunda gwamnati ma in abu ya faru a gari in ta ce ta sa doka daga shida zuwa shida lalla in tana so abu dokar ba jami'an tsaro take dannuwa cikin gari ba ko kuwa in kuka ci karo da jami'in tsaro da baban kai ce maka ce shegiya na ba ka ake yi ma to shi ne dalilin da ya yasa kaga Allah ya ce wa anzalna hadida mun saukar da bakin karfe fihi ba'sun shadidun wa manafi'ul nasi wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib saboda akwai waɗanda duk maganan aya da hadisi da lallashi bai sai kuma an yi wani yare wanda shi za ka gane jikin mutum ya faɗa mai tukunna sannan zai ɗauki wa zai ɗauki sai amma a babi na da'awa da wa'azi Allah sai ce fa'ala mutu ku sani shi manzan Allah wajibin da ke kansa ya isar da saƙon Allah. Shi ya sa duk annabi abin da ke wajibi a kansa an tsaya gaban Allah ka faɗa, Eh ya faɗa. Waye yadda waye bai yadda wannan kuma za ku garwaye da Allah. Ke sa ba wanda zai shiga wuta kafin mutum ya shiga sai an tambaye shi an ce masa alim ya cikin nabi? Ah, algata malam wai da Allah baka ji ana wa'azi gari. ya ce kalu eh, bala ƙarja ana naziru amma fa kazzabana mun ji ana wa'azi amma muka ce ƙarya ne Inda shi ƙaryata ba ai ba sai ka je makaranta ba ka jira mutum ya gama magana awa ashirin da hudu kawai sai ka samu kujera ko bango ka jingina ka ce ƙarya ne akwai wahala a ci a cikin sakon nawa ka ce ƙarya ne eh kaga ko ko ko ko minti dai bai kai ba ka ce ƙarya ne to shi yasa wannan shine ɓangare to tun da yace ku sani shi manzon Allah wajibin da ke kansa isar da sakon Allah ya gama to ce muku da ya ku sani ai dama kun sani Allah yana faɗa muku cewa to shi kuma wallahi in ya turo dan sako ya isar da sakon aka ki ɗauka wallahi zai ɗauki mataki ko duniya da lahira yasa yake fa'alamu annama ala rasulina albalaghu ke yasa kaga can ya ce fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim ka fada kai abin da ke kanka tunatar ba za ka tilasta ba illa man tawalla fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar wanda ya juya baya ya kibi to Allah sai ya masa azaba mafi girma me yasa yace azaba mafi girma saboda wallahi in ka kibin Allah ka kibin manzon Allah tun daga duniya wala sai ka haɗu da bala'i kafin ka je lahira can kuma ka haɗu da babban bala'i shi Allah maɗaukakin sarki yace illa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu Allahu al'azaban kaga inna ilaina summa inna alaina hisabahu saboda mutane wajen mu za su dawo shi aka ce muku to ku sani shi manzon Allah wajibi ne a kansa ya isar da sakon Allah da haka shi bin annabi ba wai zaɓi ba ne in ka ga dama ka bi shi wallahi wajibi ne dole ka bi manzan Allah a duniyarka da lahira ka idan kana so ka zauna a lafiya wannan yasa wasu mutane da suka yi da'awar cewa suna son Allah sai Allah ya jarrabe su Allah ya ce musu kul in kuntum tuhibbuna Allah in dai kun ce da gaske kuke kuna son Allah to Allah ya ce a faɗa wa mutanen duniya ƙarya kuke fattabi'u ne ni ɗan sakon da ya aiko annabi Muhammad sai kun bi lokacin ne yake bubu kuma Allah shi kuma Allah zai so ku ya gafil lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim shi yasa ya ƙara maimaita yace kul atiu Allah war rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in in kuka juya baya to fa inna Allah la yuhibbul kafirin duk mutumin da yake kafiri Allah madaukakin sarki ya ce baya ainihin wato san shi sannan Allah ya kafa kansa ta fuskar biyayya da manzan Allah cewa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzan Allah to Allah ya bi saboda haka bahaushe da kaji yana faɗa yana cewa bin na gaba bin Allah asali fa babu na gaban da in an bi shi Allah aka bi shi sai annabi Muhammad asali wannan kalmar da ka ji bahaushe yana faɗa to babu wani mutum da ta dace da shi a duniya ɗari bisa ɗari in ba annabi Muhammad to da ka ne Allah ya ce man rasula wanda ya bi manzon Allah to Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato bi saboda haka musamman mu da Allah ya jarrabe mu muka ce mun karɓi addinin musulunci muka ce mu musulmi ne ba mu fahimci a wajen bin annabi ba mu da zaɓi dole ne kawai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka bi manzan Allah shi yasa alfazazi ke cewa jaza'u mutiihi haririn wajen jannatu sakamakon duk wanda ya bi manzan Allah shine Allah zai bashi aljanna da kuma hariri da wata maganin yake cewa bihi faqtadi da annaba kaɗai za ka yi koyi saboda fahuwan nabiyul mutahharu shine annabin da aka tsarkake saboda ta an duniya ne, huwa akbaru annabi ya juya baya wato ya bar duniya ya fuskanci abin da ya fi duniyar girma ita ce ainihin wato lahira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka in kana neman kuma samfuri na ya ake bin annabi sau da kafa wanda za ka koma ka koyi wannan daga gurinsu ita ce wannan al'ummar da wahayi ya sauka a kanta su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kun gade mun ce, sabo da giya da suka yi, sai da Allah ya ɗauki mataki huɗu kafin ya haramta ta. Ba ka zo inda ya ce masa to ku bari, da ya ce ku bari sai ce to ku bi Allah, ku bi manzan Allah. Sannan ku yi taka tsantsan da saba musu akan umarninsu wanda suka dora muku amma in kuka kibi to shi nan. shi manzon Allah ya isar da sakon Allah in an je lahira Allah ba zai tambaye shi ba waye ba a cikin kwaye ba zai bi mu a an gama wannan ko kuma yanzu za a tambaye ku kai ka ji mai wa'azi eh ka ji to ya aka yi sai ka ce to wallahi cewa ne ƙarya yake shikenan to yanzu ayar da za ta biyo baya daga nan za mu gane cewa su sahabbai tare da sabarsu da abu da Allah ya ce su bari sun bari aya ta gaba Allah sai ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza attaqu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله يسي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم babu laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana idan mattaƙau dai suka ji tsoron Allah wa amanu wa suka yi aiki mai kyau sun mattaƙau wa amanu sannan suka yi taƙawa suka yi imani sun mattaƙau wa a hasano sannan suka yi taƙawa suka yi isani wallahu yi yuhibbul Musulmi. Allah yana son mutane masu isani to yanzu mun ce muku an yi shekara goma sha uku a maka akwai masu shan giya kuma ba su yi laifi ba don Allah bai ce su fasu sha ba da Allah akwai wanda ya faka 406 blue a kofar wani gida suna son su fita kuma an blocking da Allah mai for office blue ya je ya cire ta mai mota for office an ce blue ce a lura da haƙƙin makotaka wa ati zal qurba haqqahu ko kuwa yawa to to yanzu su sahabban nan da aka ce su bari sai suka zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yanzu a farkon ayoyin da aka fara da ya ce inna malhamru walmaisir wal’ansabu wal ansabu rijisun min amali shaitani faji ta nebuhu la'allakun mai kunga ku bari lalle in kuka bari za ku rabauta to kunga nan gurin sai suka zo suka ce to yanzu ya rasulullah ai matsalar shi ne yanzu akwai yan uwan mafa da dama da sun mutu suna shan giyan nan kuma gashi Allah ya ce faji ta nebuhu la'allakun tuflihun yanzu muna so mu san meye matsayin waɗanda suka mutu suna shan giyan nan sai Allah ta'ala ya ce musu to laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai yunaka junahun shine harajun wa ismun babu laifi a kansu saboda me su sun sha kafin haramcin ya sauka kaga laysa alal ladina amanu wa amilu salihati jinahum fima ta'ibu shine tanawalu min al ma'qul wal mashrubi cikin abinda suka yi na wanda suka sha ababan da aka haramta kaga yanzu Allah da yake shike da bayi yanzu ga wasu sun sha giya amma kuma Allah ya ce ba komai sun sha banza saboda mai idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati saboda sun yi takawa shine izajtanabul muharramati saboda sun nisanci a lokacin abinda Allah ya ce su bari sun bari kuma lokacin Allah bai ce a bari ba idan mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa hasanu kaga saboda sun yi sannan sai ce wallahi yuhibbul musin Allah yana son mutane masu isani to da suka yi tambaya sai Allah ya faɗi hukuncin wa wa'anda suka sha kafin haramcin ya sauka daka duk waɗanda suka sha giya kafin a zo wannan matakin Allah ya ce a bari Allah da kanshi ya ce babu komai in an je lahira ba hisabi amma daga yanzu faman ja'ahu maw'idatin min rabbih fantaha wanda wa'azi ya zo daga Allah cewa ba kyau to ya bari mun yi babban bako a wannan majalisi da ya zo mana bagatatar sai ka ce alkiyama ko ita ce Allah ya ce la ta'tikum illa bagatata ko to dakta ainihin wato imam abubakar gada muna maka barka da zuwa wannan majalisi yana cikin yan uwa da wallahi sai dai haduwa ta social media ya hango ni in hango shi a kar makalla mu muke ganin ku kowa ka garin saboda haka muna maka barka da zuwa wannan majalisi kuma kamar yadda aka sani shine director education na jibuis ta wannan jiha ta ainihin wato plateau tun da dakta ya ziyarce mu wannan majalisi lallai yana da haƙƙi mu ba shi dama ya albarkaci ‘yan uwa da wasu kalmomi ɗaya ko biyu muna godiya da wannan ziyara sharrabtumuna wa karrabtumuna wallahi nas'alu an manzila ta fid dunya wal akhirah magana ta ƙarshe akwai excellency hajiya da ta nafisa nasiru idris auren gwandu matar gwamnan jihar kebbi a cikin gurace-guracen da shehun malamin mu mala bakar giru ya rasu ya koma zuwa ga Allah a kansu akwai masallacin da ya fara ginawa wannan baiwan Allah a duk wanda ya mutunta mala bakar giru ko bai da rai mu ya mutunta kamar yadda duk wanda ya ci mutuncinsa da bai da rai mu ya ci mutunci saboda haka labari ya zo mun ta hanya ingantacciya cewa wannan masallaci ta ɗauki wannan aiki wanda yana cikin ƙudure-ƙudure da damuwa ta mala bakar gida za ta ƙara sashi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah ya tsare ta ya tsare da mai gidanta ya tsare imanin su da mutuncin su Allah maɗaukakin sarki ya hana ya tsare makiya daga dariya a kansu abinda jihar Kebbi take fama da shi na matsalar tsaro da dukkan sauran matsaloli Allah ya shige musu gaba ya riko da hannunsu ya dora su akan daidai muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi muna mata godiya akan wannan aiki muna roƙon Allah ta'ala ya mata godiya wa hadal qadri kifa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okay zai ne nan za ka zauna haka da Hmm? Hmm? in cire ku? ha? Ah. to sun ce wai a bai shi a tare da shi akwai an musa ɗin to ya dawo nan a ah, akwai a malam ya dawo a ah, ba eh. sannan akwai tawaga da ya zo tare da su kusa mutum goma daga ciki akwai ana rama ismail abubakar hassan manga mangu akwai alkali isa abdullahi akwai malam muhammad binuwa alabura akwai malam rabiu shehu dangasa a sit officer an gata ne to sit officer muna muku barka da zuwa akwai alhaji san bala muna muku barka da zuwa akwai hamza edito akwai da sakatare na agaji duk muna muku barka da zuwa wannan majalisi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 قال له جنات الفردوس نزلا خالدين لا يبغون عنها بوفاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات

الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na yi farin ciki da Allah madaukakin sarki ya ba ni lafiya da dama da iko na ziyarci babban malami na a shek doktor a Hazar Sunna ina godiya ma al'umma da aka ba da haɗin kai dama irin waɗannan manyan karatu haka bai kamata ya wuce ba lallai za ku sha ganga za ku sha rubuji na suna. A Lallai babban malami ne wanda duniya ta tashi ba wai Afirka ba duniyan ilimi ta tafi. Kamar yadda ya faɗa ba mu taɓa zama da ni da shi gani gani haka ba. sai dai fatan alkhairi tsakani da ni da amma kuma ga shi zamanin daya na ji irin wannan tattaki da ya yi saboda kauna da nake yi masa da kuma nake yi ma al'umma musulmai na duniya na ce wannan zuwan da ya yi ban so a bani dama ba na so a bar ni mu saurari mu kunkaɗi ilimi da yake zubawa na je da yake zuba albarushen na hau na yi farin ciki kwarai da gaske irin waɗannan Allah yawaita mana su a cikin ƙasar mu Najeriya. Wato Najeriya akwai ilimi da yawa. In ka ga irin Tibet da malam yake shiga, kai ka san ba akwai karatu ba, ba kai ta shiga ba. Ruwan zafi, ruwan zafi ba wani wanka

basiratin ana wa manita ba'ani ana jira da abuja ne ana wa manita ba'ani wato da wanda ya bi maza Allah ta sallar sana sarki ya tabbata ga ubangiji wa ma ana min al-mushriki wato akwai abin da ya faru na tabbata da yana maganganu akan wato abubuwa da ya faru zamanin annabi Muhammad akwai wani gwamna wanda aka yi shi ana kira shi Amr bin Wa'ad wato ɗan asibi waye kuma gwamnan ya yi gwamna a misira ya kai wajen shekara ashirin da wani abu yana gwamna a misira sai sai na umar yana kasar titi wato yana madina sun yi shi akwai wani sarki wanda ake kare shi dawon sarki romawa ne wato dabberi ana tsoron shi sosai kwarai kwarai da gaske to daga sifin na umar ya ce ya tara kabinet kingmaker ya tara su yadda muna so mu bude nablus muna so mu bude yana cikin kasar palestine a yanzu muna so mu bude shi amma garin hanke wato a din yana da tsaunin kai babu wanda muke da shi ne basira intelligent a cikin sahabbai wanda muke da shi da gigiyar yanzu kamar amur bin sai sai na umar ya aika masa wancan ka yace ina so ka je ka shiga gani wato nablus ina so kai ka ni bayani akan kasan abdon inda ya kewaye ya sa abu bin hafi ya zo da sansani ya yi ya zauna yau ne gobe ne shi abdon din ya fara magani ya tara abinci sai suka kulle ƙofa suka ce ba mu ga yadda za a yi a buɗe wannan kofan ba aka saka kuma ƙwararru wanda suka ƙware a bo al'abu wato kori da baka suna kan katanga abu bin as yau gobe sai ya ce kai ni zan yi ba da zan shiga a matsayin a dokan a diplomasiya na duniya har yanzu ba a kashe ɗan aiki ba a kashe ɗan aiki wanda aka tsara da ilimi da yan jaridu ba a kashe su ɗan sako so da ka ce amur bin ya ce ni da kaina zan je na shiga amma zan yi basaja sai ya cire kayansa wanda ya kamata a gane shi sai ya basa da zan tafi akan ni dan aiki sai ya je ya shiga aka ba shi izini ya shiga ga arzawan ga abu shi kuma shi kuma arzon ɗin duk duniyan wato rumawa ƙwararre a intanet babu wanda ya kai shi mu kuma a duniyan musulunci babu wanda ya kai amru bin wa'az amma sun gudu ne amma babu lokaci da zai bayar amru bin wa'az zai zuba capacity a wurin Abdon shi ma zai zuba ilimin sanashi a wurin ko ba da ba sai amru bin wa'az da ya shigo zai ce kuma da ne ya aike ni eh, ko ku yi kuna so maganan a tsaye da sulhu sai yadda yake magana da abdon din sai Abdul din bayan da Amr bin As ya gama magana sai Abdul din ya gaya ma ma'aikatan wato Jineka da da suke tare da shi a hankali ya ce wannan ba ɗan aike ba ne kaga jan wuya ya fara gane ya ce wannan ba ɗan aike ba ce ma'aikatan da sai suka ce masa da mashawartarsa sai su ya kai ka gane ba Amr bin As ba a Amur Amr bin As Amr ya ya ka gane Amur. Amr eh, bin As ya da ka gane shi ne sai dalili ga abu guda biyu yadda yake magana da izza yana kalle-kalle ba ɗan saƙo ba ne abu na biyu yana magana da ni yana kallon ƙwayen idona idan ɗan aike ne bai ce kalli ƙwayen idona ba abu na uku yana tashi yana wato yana treki yana ɗan tafiya haka yana ɗan tafiya yana magana yace wannan da gani komanda ne na cikin al'umman annabi Muhammad amma zan kashe shi mashawarta suka ce a diplomasiya a inda za ka kashe shi ba Kuma ba wa ya gaya maka shi ne ce ni sai wannan a na ina jin shi ne zan kashe shi Ta suka ce a kashe shi ko da za ka kashe shi ka kashe shi a waje ba a cikin ganuwan mun nan ba Ɗan wannan lokutan sai shi a don. sai ya ce amru bin azim a yi a shi masauki a saukar da shi ya kwana gobe za a shi reply ya kai ma amru bin azim san amru bin azim ba ya shi amsa shi ke na bin yana kwance sai kwakwalwarsa shi ma sai ya buga da yake kada ne ya ce ba mu yi zan kwana a nan ba yanzu wannan suna wani shawara a kai na ne sai ya tada ga masu gadi suna kewaye da shi ya ce ba Allah ku kai ni na so zan ga a a akwai magana da na manta ne ke so zan yi magana yana zuwa sai ga abdon yana shirin cewa za a kashe amur bin as idan ya fita sai amur bin as da ya gamsu sai suka yi turus to dan fita da amur bin as nan da ya yi sai ya kalli dama sa ya zo yi sai ya kalli kan a ashe robot mutum mutum sai a sa robot guda biyu sai a sa kuma sojan gaske sai a sa robot guda biyu sai a sa abin nan sun da gaske haka ya kewaye a katangan na gano ya yi kamar sojoji ne da cibiyoyi sun yi kwanya masu yi rai da abu jin asu ya dawo kafin da ya samu mutane ana magana a akan kado za su zama zai da su karbu saboda sai suka karbu sai me yasa ka dawo ba na ce ma ka tsaya ka fara ba ita abu da yasa na dawo ubangida na in na koma bai dace a ce na zo na fara a wannan wuri ku ba da wuri mai laushi mai daɗi haka ba Kuma gida na gida haka na saba shi kamata ya yi in je in gaya masa sako amru bin as yana zuwa yana zuwa ba ko ke gari. mishi sai ce to shikenan to ba damuwa awa ɗaya za mu ba ka sako awa ɗaya sai ya ba shi wasiƙa da ya ba shi wasiƙa amru bin as yana zuwa ta fargajin kalla sai ga alamar ashe idan ya fito a mishi ruwan kibiyoyi ne kawai kwakwalwar shi ya tuna san da ya zo da ya kan wurin sai sake cewa da Allah hukumar da na manta zan yi magana da komar da ni aka koma ce ya ka dawo yace ranka ya abin da sa na dawo na dawo saboda yanzu bai kamata na tafi ni kaɗai ba ya kamata ka bari zan je in zo da ainihin kumandobi kamar guda goma sai mu tattauna da kai kaga za a samu matsaya da gaske sai yake ya ce yawa sai ce to bai a ba shi san yi magana sai ya gaya ma mashawartarsa ya ce ka kashe shi kubar shi ya in yi je ko da guda goma sai mu zuwa dubu abu zero an shi ke nan ka ya turi kaga inda ake buga intelligence ake buga kwakwalwa abu zero an sai ka fito da ɗayan mashawarta an hana waɗancan kasi hari abu zero an yana fita ya rubuta wasiƙa muhammadu ibnu ishaq ya ce da abu zero an ya fito sai ya aika wasiƙa ya gaya masa ya ce wanda kake tarar da bin nan ni ne amru biyu na shigo kuma a magana na biyu na ji karka danta, duka mutum biyu dodorido mutum ɗaya na gaske haka kuka kewaye kuma ɗan shigowa na da na yi za ku aje abincin da za ku rika ci saboda kun ce kun zama a cikin ganuwa to abincin ku ya kusan karewa na gane da kuna cin abinci safe da dare to yanzu ka saka doka ana cin abinci sau ɗaya saboda a economic na abincin kuma na gane magungunan da kuka tanada ya kusan karewa ko dai ɗayan biyu ko ka zo mu yi sulhu ko dai mu shiga wannan mun gane sirrinka ko dai kaza to yanzu babu lokaci na kusa kaza malam walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum da kun yi amfani da abin da Allah madaukakin sarki malama su ce gaya muku da shi da alkhairi a gare ku ta ashadda tasbita anan zan tsaya saboda babu lokaci na ruwan tarihi da ilimi da haka ni ma na konkada kuma na karo na koshi Allah ya saka ma doktor Allah sunna Allah ya saka maka da alkai Allah kuma ya maka albarka ya ma iyalanka albarka da masu sauraro Allah ya muku albarka da masu jin mu wato a yanan gizo Allah ya muku albarka Allah ya zo mana da Najeriya lafiya Allah ya mana albarka wannan wanda ya wannan masallaci a sanata Shehu Buba Allah ya ja fanansa ya maka albarka. Iyaye da suke nan Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Wanda ba sa nan kuma Allah madaukakin sarki ya sa jannatul kuldi ko jannatul na'im ka zama masauki gare su. Muna roƙon Ubangiji Allah ya gafarta mana. Tambaya guda ɗaya. Duk wanda ya ce zan bashi dubu ashirin. Ba malamai, ustazai wanda ba hula a kasu, kasan jafawa akwai ilimi. wanda ba hula a kan kasawa duk mai hula iya amsa bai yadda ba kasawa akwai ilimi wani aljanna ne idan mutum ya tuba ya yi zunubi sai ya tuba to cikin jannatu akwai jannatul kulbi jannatul na'im jannatul firdausi jannatul ma'awa to ne aljanna eh ya kusa wanda ba hula eh ya kusa yadda jannatin kuki Tilkar jannatun lati murin kunin ibadina, ɗan ƙana tafiya ya aljanna. Kamar? Yana suratul kafi aljanna. Tilkar jannatun lati murin فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعدن ولا جنة العدن idan mutum ya yi zunubi ya ɗan tasa waɗansu abubuwa na ɗan sabo to Allah ya yafe mishi to in za a bashi haka suka ce wannan aljanna amma babu lokaci Allah ya muku albarka. Ina ga babban malami na bana son diga tambani da yawa Allah ma da wani zargi ya ja bana Allah ya sa aka da duniya lafiya. Assalamu alaikum wa barakatuh <laughs> ah,